ana kiran ka unifier da turanci mai haɗin kai kuma wani abu da mutane suka sani game da kai shine cewa wasu sukan ce kai eh, kawar wasu a cikin najeriya ko wani sace kana sha'ani da su ta yaya za ka haɗa kan mutanen najeriya sanin cewa suna da wannan bambanci da sabanin ra'ayi da rabo kawuna um, Eh, alkawarin da na dauka gwamnatin hada gwiwa din nan eh. eh zai kawo zai ma wato za ka wasu jami'u cikin zan kawo zan kawo zan kawo ba shakka za ka aiki da kowa zan aiki da kowa da kowa so amma wannan bambance bambance na tarihi na addini na kabila da sauransu wannan zai dauki lokaci yayi amin mun tashi mun tarar da waɗanda suka kafa najeriya ah. akwai arewa akwai kudu akwai gabas da sauransu eh, daga baya an zo ana kokari a samu cin gaba a manta da inda eh, inda aka fito ko kuma wani yare ake magana da sauransu amma abin bakin ciki ni a ra'ayina shine na ga waɗanda suke da ilmi su suka fi kawo mana waɗannan matsala yan boko yan boko in ka je ka tarar da waɗanda ba su suna zaune tare mm. za ka tarar da ba irin waɗannan bambance-bambance amma da zarar yan boko sun so sun shiga wuri sai su kawo maka matsala wannan ya ce a an da na danne wannan a wannan ya ce addini na danne wannan addini da ne da sauransu